na bar gwamnati na samu rashin ambasa da ya same ni ya ce da kun ba mu lasin da mun raba da su da yanzu kuna da nuclear power na ce misa ya ce ai kuna da uranium shi za aka rufe ba sai ba ba so a fada ingila da mer wayanda sun san akwai uranium a nan amma ba a so a fada kowa kuma ba wani gwamna ma tuku ba wanda ya san akwai uranium ba a nuna shi a ko idan ka je inda ka je duba ka nuna sai dai kai gwamna ne kai kai insist cewa kana so ka je geological abin da kana so kana fada maka ba a fada dalili sa aka yi muke ya da kun ba mu a ciki da mu a ciki da yanzu da kuna da nuclear power to generate power wani duka ba tare da wuta ruwa ko na ko na ko gas ba kaji da abin yake so interest din su ne a daga nan ne eh, da rashin ambassador ya bani brief din duk abin da sa aka ce dole a bada lasin daya wa wa abin nan wa America da America England da France ba bayar ba ya bani breakdown din yace kuma plan din su shine idan inda an ba su yace mini they will not develop it sai bayan shekara 200 sai nasu so all the existing uranium a kasa kasan duniya duka ya kare san na da kan It will take about 100 to 200 years So dawo they want to reserve the ambassador the whole north will be reserved for, for Europe, for Europe. Europe. sai lokacin da dukkan sauran ƙarfi a kuma kanmu ita dalili kenan waɗanda ake kenan to yanzu hakan nan sa kuma sa kuma akwai wurare uku shi wannan matallin ba kai ka shiga cikin rikicin rikicin ka sani ba sani ba ko gwamna da ke gwamna da ke zaba sani ba yanzu hakan nan sai wanda Allah sa ya shiga ma abin rikicin tsakanin su aka ga gwamna da shi sani haka na san akwai a former northwest ko daya a bunnan a a jigawa ko daya ga gombe yanzu ko daya a kursu riba wuri hudu ne wannan ma adana eh wayannan to wayannan su ne abin da duk ya same mu yau kar mu zama mu kadai ne su burin su ne su mallaki wannan bayan na duniya ya kare mutanen Najeriya bai kamata su san da wannan ba ba su kama su amfana da wannan ba sai bayan nasu duk na kasan duniya ya kare da shekara 200 ko 300 sannan su dawo kan namu saboda kullum yanzu kuma muna cikin danja Najeriya tana cikin danja don tana tana da wayannan abubuwan nan da ake ake boye ni wuri hudu na sani to yanzu kenan a sai wato wannan dai ha yanzu wannan kutun wai dai kullakullan eh Eh. su ne har yau ake din saboda kada a samu zaman lafiya eh, eh, tun daga lokacin zuwa yanzu hmm. ba sa son najeriya ta sa ko wani ya taimaki najeriya su gano abubuwan da najeriya take ta ta mallaka don su duk abin da ke najeriya suna so wai aiki reserve sai ban shi ka 100 ko 200 biyu lokacin da sauran abubuwan na sauran duniya duka sun kare sannan a dawo kan ya zama monopoly su ne to suke sa to amma yanzu da wa'annan aka zo aka sani mu sun sani to mu kuma muna sane da wa'annan me yasa gwamnatocin sun su ba su yunkura yanzu ba kuka ba su shawara su su fiddo da wa'annan ba su shawara ba su san ba ba ba daukan shawaran abin da kira sun dauka da yake sha'anin wani laifi a Najeriya idan ka bar mulki in kai kai mulki shekara hudu ko takwas ka bar mulki hmm. wai kuma kai ka zama ba a jin maganar ka shine kurakuren da muke ci wanda ya yi mulkin kasan ku shekara hudu ko takwas ya fita sai kace baka magana da shi duk abin da ya ma a soke saboda haka in abin da ya ma a soke sai ya shura bin su shine hatsarin da